E, ya gina da kwamitin shi masallaci shin masallaci da ya gina da muka yi posting she wasu na zuwa suna kwamitin banza wai bai dace ba A kan kuma mai shi ya ce bai dace ba bai kawo aya hadisi ko maganan ijma'i na malamai ba sai dai shi maganan kanshi don ya zama shirme mu bari ka saulare maganan da malamai suka yi akan irin wangan ga bayani muna da su a ce saulare shakki Yusuf Sa'id yaya su coci kawo cikin taimakawa a wurin gina masallaci wannan zai wannan fatawan ga dr yusuf alkardawa ya yi shi a cikin littafin shi fatawa mu'asira kaga ne ce bai yiwuwa kai ka taimaka musu domin abin da suke kai ba gaskiya bane za su develop su samu Allah ne mm. amma kai kana za su taimaka maka kai ka karbi ya kawo ka'ida al-islam ya alu wala mm. ula alai addinin musulunci yana daukaka ne ba daukaka akan shi kai ka ka karbi amma ba kai ka kai mun gane ko mm. yanzu muna gina masallaci muna gina masallaci ba mu taimake su ba mu roke su ba suka kawo mu shemu mu karbi domin Allah za mu bautaci na gaske mun tabbata babu shakka cikin gaskiyar addini musulunci manzo Allah ya zo da shi amma shi yana gina kai zaka je ka kai min shara musulunci yana ka domin kai zaka ka develop mi abun Allah ne lokaci a cikin kaman 2011 lokacin yawancin kuma wani ba su na sauraron wazuzuka ba ne wangan gabu ya faru a kasan gana da master Eh, pastor mansa otabel ya je ya paint masallaci na wurin chief imam ne ko aka malam yusuf ya fito ya zo ya yi bayani akan ingancin maganan malamai cikin wannan ina neman wannan audio shi don lokacin ba video aka bane audio ne kan makaranta da malam ke bayani kuma dan bane ka saurari bayani da malam yayi ina tuna lokacin da eh, pastor Mensa Otabel ya paint ainihin masallacin babban malamin mu Imam Nuhu rubutu. daga abusiya kan akra ina jin eh, kusance duk duniya duka zance ni na zo na yi bayani ga part 1 and 2 lokacin that was 2011 amma ba wanda ya fito zo yi magana ban yin zargi wani a ah, mai fardu kifaya ne ba shi kowa ya zo wanya ce wanya ce wanya ce wanya ce ba mun gane ku shi yasa fardu kifaya ne wanda ba zo sun ce kuma kar a zarge su farko ma da na yi shiru ma wasu sun fara zargi na na gaya musu na ce fardu kifaya ne na ce da yawa an zo an ce amma ban da lafiya in na samu lafiya na zo in ce wani abu bayan ka saurari wannan bayani cikin irin wa'annan abin da ya faru kenan wanganga abu muke son kula gane wani abu ne addini mai malamai suka faɗi in abu ya zo ba kowa ke maganin shi ba saurari kuma daga nan sai ka gan ka yi fatawa ka dangana shi zuwa ga ibnu taimiya zuwa ga Uthaymin zuwa ga Bumbaz ce mu ba mu yadda ba ai ba masumi bane ai ba shaka aiko muna ba ai kaza kaza amma shi yazo shi daga shi yana kafa dalili da zancen Ibn wanda ba mi ba yana kafa dalili da zancen Bumbaz da Uthaymin kaga ba daidai ne muna sa so zuciya a cikin ainihin addini ba mun fahimci ko shi yasa in mutum in yi fatawa ka zo ka karfafi fatawan shi saboda shi ne gaskiya wannan shine adalci kaka duba abin da ke tsakanin kai da bishi malam da azumi Allah ji kai shi la tanzur ila man yana cewa unzur ila ma kala ko kaka kalli wanda ya fadi kalli abin da mai shi ya fadi alhikmatu dhallatul mu'min hikiman ga abin shigiya ne na mumini ya bata yana nema gaskiya kenan duk inda ya sami ya same ta dauka ne yake shi yasa babban kuskure ne a yi fatawa ya fito a mace malami ya fatawa ka ce a ba haka nan bane ai malami ba masu yiwuwa ai kaza kaza mun sa kafa mun ture ga nan karshe ka kare ko kai ka zo kuma kana ainihin fatawa da wayannan malaman da ba masu mayin ba mm. mun gani Allah samu dace amin amin ayan ka saulara daga nan to ka saulare wannan marigayi shi mun kullum muke faɗi muku mu kamin wani abu ya zo malumman mu sun tun daddale sun walwale shi yana ajiye ya samu magana ya zo ma ba shi mun dami mu duwa mu doko magana ko mu kira malami sabu ba akwai videos na ajiye kullum mun ya zo muna share muku kula gani ku gani in kuma kan da ka ce ba daidai ba ne she ka kawo malaminka mu ma mun fito maka da malumma da za su zamana da malaminka a daddale a wayar da mutane kan wannan alkitabu wa sunna gaskiya eh, samari da facebook dama ko nasiya musamman da nake son yi musu domin abin da ya faru ga wasu sun fito ma wallahi suna zagin chief imam babban kuskure ne dattijon ga ya yi kaka da kai ko ya yi baba da kai bai kai matsayin da yake za ka zo kana ci mai mutunci ba ya zo kai kanka fa wallahi ba daidai ba ne shi sa ka girmama kanka kai kuma a girmama ka ko hadisi da sallama ko da ke ko rauni cikin hadisi manzo Allah ce duk ya girma so ya girmama so saboda hurhuran shi Allah shirya mai wanda zai girmama shi shi ma izan ya hurhura hmm. shi sa ba daidai ba ne. facebook bloggers wallahi ku daina cin mutunci da zage-zage mun gane ko sannan kuma ku bar saurin lalaci da aka te aka bude da wannan christian ya gina da musulmai wallahi ku daina cin mutunci da zage-zage mun gane ko sannan kuma ku bar saurin lalaci da aka te aka bude da wannan christian ya gina da musulmai bai saba da addinin musulunci ba bai saba ba domin a wurin bude wannan masallacin limamin kasan Ghana shine eh, National Chief Imam, Ashanti Regional Imam, sa'annan da delegation from Office of Ali Sunna wal Jama'a, Sheikh Bashir da sauransu su masu sula wurin. Kada kallo wa'yan ganga dukan nan kukun fi su ilimi. Saurare full video duka daga nan ka gan malumman da ke wurin. Yawanci wa'yan da ke irin wa'yan nan tafi-tafi kauyawa ne, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, wai ba kauye shi ba kauye ne shigo cikin birni saurari hadisin manzon Allah wanda ya zauna kauye ya yi wauta akwai nasiha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna game da haka idan ka koma akwai hadisi wanda albani ya kawo shi a cikin sahihu abu dawud hadisi 2859 2859 a cikin manzon Allah sallallahu daga Abdullahi ibn Abbas manzon Allah ce man sakanal badiyata jafa duk wanda ya zauna kauye ya yi wauta ba gaskiya ba ne eh. ko kauye garin kare ne kare ma shi ma wa an kai shi ne kauye ka je ka iske mutum matan shi ta mutu yana ta kaba namiji matan shi ta mutu yana ta kaba akwai wanda matan shi ta mutu yana ta kaba ya yi wata biyu sauran shi wata biyu da kwana goma ya fita ta kaba aboki na da shi ta kaba <laughs> dan kauye ya zo nan goma aswasi jila aka shi coffee tea wa alhaji min nun gotan siyo <laughs> amma daga baya fi kowa shan gotan siyo dan kauye aka lakati mai eh, me yake da suna ma chocolate na ruwa-ruwan nan za a shafa mai baki wajen jami da min diya ta ce salad ma ya zo iske ga salad <laughs> ana ci a ah, o kontombere na mu dinin sanu mu je mu kurom da mu nuwa bai san ma salad ba shi yasa manzo Allah ce duk wanda ya zamna kauye ya yi wauta na wodi obuo na da manyan kupon na ose na na de ana bia no eh se dua kase bia atenia atre na na nase ana ne nananom no etena eh, na omodi nwi kakra nti saa obuo ni nti no ekosa ebompa ese na na kura na hinie no ɛntintim. na ɛnyɛ kɛseɛ ɛnyɛ prɔmprɔm na ɔnto no nkɔm na pɔm den yɛ yɛsrɛ nyankopɔn no ara na ɔnte ne nsa ɔmfa nka no baabi a ɔyare biara no baabi a ɔhaw biara no ɔno ara nyankopɔn no ɔmfa nto no so na ɔnsane yadeɛ ɔma n'aho pam de ne ɛnsan ba biem na yɛasrɛ yɛayɛ asɔredan nkueɛ ɛna abere bi a yɛbɛhyia mu biara nso no yɛbɛbɔ mpayɛ de ama de ama. mi ama nom a. ko da bai samu zuwa can wurin wurin bude masallaci ba na huwa din no ruhin sa dai ta saka ne no wai amma yanzu nan karfi ne bai da shi kamar da na huwa din ta chire amma ruhin sa na tare da mu cikin wannan aiki na fagwa yin so ne ne pen inform ra eh nyina meka wura ho na yemie asoda ne clinic na no amma ni mun mura ho saboda kan ya zabi daga cikin sa manya daga cikin mashawartansa su taimaka mana mu je su tsaya matsayin sa ne na na fa fon so faraddahumu bil ilmi an subul rada رغيب فناء الفضل والعدل والندى علي منار القار والفار والذكر أفاد الندى فيدا وأمال سعادة Kurwa cofo, shi kenan. A girma zo da rashin lafiya da girma. Yeah. soso ɔde akoma pa ɛne ɔdɔ na ɛne die ahwɛ kramofo a wɔte ɔman yi mu na wɔayɛ adeɛ bi a ɛyɛ fɛ sei ɛyɛ abakɔsɛm a ɛntaa nsi saa ɛwɔ ɔman yi mu deɛ yɛde yɛhu bi da na ɛna odwane yɛba yɛpɛ ne nkyɛn sɛ nea wayɛ ni mmerɛ koraa no ɔne ne ba ha na ɔhyɛ bɔ sɛ sɛ owie adwuma no hiaa wie na obebie a ɔbɛsɛn afa oloma ɛde ɛde n'aba biem nti nokorɛ saa bɔhyɛ no ɛda yɛamba ne nkyɛn nti sɛ mohu yɛ chief imam ɛne ne mpanimfoɔ hiaa no fi akra no yɛaba agogɔma mu deɛ a ɛna ne ne sɛ nti ɛna makyerɛ mu no yɛba abɛyɛ adɔyɛ na yɛahyɛ kramosom no animuam na wo nana a ɔdi saa adwuma nso so yɛahyɛ no animuam na moaboa yɛn ma yɛtumi ebie saa asɔredan foforɔ a yɛasie sɛnea ɛbɛyɛ nhyira ama agogoman mu hiaa no bɛma mpontu so aba ɛm sɛ sɛ clinic koraa no ɛka ho bi sɛ yɛsom nyankopɔn koraa no no na yɛapɔmuden nso so no ɛhia yɛn na yɛtumi adi ho eh, adwuma nti nana kyame sɛ mohu sɛ eh, ne chief imam yɛatu yɛaseɛ fi akra no ho a abadeɛ a na no no ne sɛnti sɛ ɛwɔ kramofo asɔredan mu nti eh, wo woyɛ kristoni anaa woyɛ twini anaa woyɛ biribi sei na wote paa wo a woba hɔ a na yɛpamo wakɔ ɛnte sa koraa ɛyɛ adɔyɛbea ɛna pɛrɛpɛrɛ yɛn nso so ɛnte na yɛsiiɛ nti ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama yɛn nyaa na ayɛ mpuntu so na yɛrebɔ mpa yɛn nso na yɛrebɔ mpa yɛ ɛde ama ɛɛ chief imam tambia n'asɛm no no sɛ wodi obuo ɛde ma nana a na wodi obuo na ɛde ama nyankopɔn na ɔsi nana deɛ anaa ɔhene bia no ɛyɛ sɛ dua kaseɛ bi a atenea atrɛ bebree na n'ase ɛna ne nananom no ɛtena na wɔgye nwi kakra nti saa obuo no nti no ɛkɔsa ɛbɔ mpaeɛ sɛ nana koraa n'ahennie no ɛntintim na ɛnyɛ kɛseɛ ɛnyɛ prɔmprɔm na ɔnte no nkɔm na pɔm den yɛ yɛsrɛ nyankopɔn no ara na ɔnte ne nsa mfa nka no beebi a ɔyare biara no beebi a ɔhaw biara no ɔno ara nyankopɔn no ɔmfa nto no so na ɔnsane adeɛ ɔma n'aho pam deɛ no ɛnsan ba biem na yɛasɔre yɛayɛ asɔredan nkueɛ ɛna abere bi a yɛbɛhyia mu biara nso no yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛde ama ɛde ama nana asɔ ɛɛ yɛsabea deɛ wɔte. asante ama deɛ obi bɛ tia wɔ nana ɔfa so no a yɛ ahyɛ mu. yo. Um, malam um, a kan al'ada wai idan bako kamar irin ka zan ya zo nan gidan sarki har kuma ya zo ya gaisuwa kan al'ada akan zo masa da wani abin tsaraba ko kuma abin kyauta nuna alaman girmamawa a wannan lokaci za a zo a kawo waɗannan abin tsaraba da ake ɗauke da shi na fiskan kyauta wannan ce akwai wa eh masu sun kawo kayan kyauta ne girmamawa eh shi suka zo da shi Thank you. mmefimpɔn ɛnɛ wayɛ nhyira ɛde ama asoma abusua ɛne asante akyem agogoma nyinaa na mɛde apotɔ pɔtɔ kasɛm kakra bi ansa na mɛde ama mc your eminence the national chief imam the man of peace and unity in ghana you have become a model of study in africa as the beacon of peace and unity. As I stand here today with immense joy and gratitude, this is truly unprecedented occasion. The grand opening of Maji Ohim Province Report Agogo Central Mosque. This mosque graciously gifted by our brother Ohim Province Report, also known as the salt of Asante Achim. وعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آمين وأسكنا يا سميع يا قريب آمين جنات عدن آمين التي أعدت للمتقين آمين الذين دعوهم فيها آمين سبحانك اللهم آمين وتحيتهم فيها سلام آمين وآخر دعوهم آمين الحمد لله All this citation and an award that has given a new face to the Zobo community. Because we don't have time. Yeah. Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick. Matakbir. أنفسنا لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنا يا سميع يا قريب جنات عدن التي أعدت للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله all the citation and an award and that has given a new face to the Zobo community Takbir. Takbir. Oh, sisi arah ya tanem, anak rokok ya Ya tanem di sisi ya. Ya tanem di sisi. Ya tanem. Ya cik, ya cik. Ya sat. kurang tanem kurang. ayi ɛɛ ɛnu anu no ɛɛ nɛsɛ ɔkɔkɛ no ɛɛ ɔnu ɔtɛ ti na ɛɛ yibi yibi onyankopɔn somafoɔ. wɔno na yɛ akɔnhyɛfoɔ nyinaa ne mkandeni mpata da no wɔno ara nso so na ɛbɛpata yɛ nyinaa awurade nhyɛ no asomdwe ka saa ɔkɔnhyɛne nimdiefoɔ wei wɔno ne obi a wɔhyɛ aseesii nyamedan ɛwɔ islam som mu ɔne ne fiefoɔ ne n'akyikafoɔ ɛne wɔ a yɛakamfo wɔ mo a nyankopɔn wɔ Thank you.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 Amen. Ubangijin Allah ya yassare masa lamarinsa duka. God is your affairs for you and they make you progress. Allah mansuru. Ubangijin Allah ya taimake shi. May God help you, may God be your support. Ubangijin Allah kada ya walakanta